صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مولى ساكن عدوى أولنا الدرس لنهدو لكين تفسير رمضان شكرا تجيبوا دائرة تاريخ حدود أربعين دقيقة يوم مريكين ثلاثة كنين hudu ga watan Ramadan wanda daidai da ashirin da bakwai ga watan April shekara ta jiya mun samu kammala ba da cikakken tarihin yakin a hazar mai ja wannan yaƙi waɗanne ɓangarori ne suka haɗa kai a cikin yaƙin domin su tumɓuki addinin musulunci wani irin yanayi na kunci da wahala da firgici da tashin hankali ne manzo Allah da sahabbai suka shiga a wannan lokaci wace irin sadaukarwa ke sahabban manzo Allah suka yi sannan kuma da bayyanar munafukai a tsakiyar musulmi a irin wannan lokaci da ake buƙatar agaji da tallafi sannan mun ji irin hanyoyi daban-daban da maɗaukakin sarki ya samar domin al'ummar musulmi su samu nasara su kubuta saboda da an halaka mutanen wannan lokaci masu imani to shi kenan da an ƙaye da an kai ƙarshen addinin musulunci yau za mu sake komawa daga kan aya ta tara domin mu tsere shirin da madaukakin sarki ya dangane da wannan yaƙi Allah ramma ya ayyuhal ladzina amanu kunu ni'matallahi alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا منح بنفس المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا قول مكي إيماني كتنا نعمة الله يا أكنكم إذ don جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها لوكacin da wasu irin rundunoni suka haɗa kai domin su yaƙe ku sai muka aika musu da iska mai ƙarfi da kuma wasu rundunoni waɗanda ba ku gansu wa kana Allah bima ta'maluna basira kuma duk abin da kuke aikatawa Allah yana ganin ku wannan ya nuna idan an yi Allah maka ni'ima ana so ka gode masa haka ubangiji yana tunatar da sahabbai ni'imar da yayi a kansu na kubutar da su daga wannan hali da suka shiga sannan kuma yana sanar da su cewa ba da ƙarfinsu ne suka watsa taron dangi ba in ba haka ba su isa ba mutum ƙasa da dubu ɗaya su rinjaye sama da dubu goma sha ɗaya ko dubu goma sha uku masu cikakke shiri a wani ƙuntataccen wuri inda aka keɓance su aka kewaye su wannan shirin Allah ne zaka ka ce wadda Allah ta'ala wa junudan lam tarawha da wasu rundunonin da baku gansu ba ya nuna lalle akwai wasu rundunonin da ubangiji da Allah ya amfani da daga mala'iku da kuma yan adam daga cikin rundunonin da Allah ya amfani da su har da musulunta Nu'aym ibn Mas'ud kamar da muka ba ku labari wanda ya je ya shiga ya tarwa tsakanin su ya sa rashin aminci da yarda tsakanin junansu da gaba iz ja'ukum min fawqikum sahabbai ku tuna lokacin da mushrikai suka zo ta saman su bangaren galfa da banu quraiba da kuma banu nadir da suka zo daga khaiba wa min asfala minkum wasu suka zo ta kasan ku bangaren yamma kenan ƙuraishawa da fazariyawa da asabiyawa da banu murrata da banu ashja duk waɗannan ƙabilun ta bangaren yamma suka kullo madina Allah ke sun zo ta sama sun zo ta ƙasa, wa izagat al ku tuna lokacin da gani ya kafe ku san in mutum ya ji tsoro ya firgita irin sa zai kafe wuri guda wa bala fatil qulubul hamad zukata suka zo ga kira suka zo ga wuya wa tazunnuna billahi dhununa kuka rinka zartazarci iri iri anya kuwa za mu kukuta ko ƙarshen mu ya zo manzo Allah muna tare da taimakon Allah kuna ta tambayoyi manzo Allah na cewa ku yi addu'a shi ma kuma yana addu'a yana faɗin Allahumma آه، هازم الأحزاب اهدمهم وانصرنا عليهم اللهم مجري السحاب آه، يا فرقان الدوليتي اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهدمهم وانصرنا عليهم sannan يقول يا cewa اللهم انصر musur وأمن wa amin rawatina wannan yana da كذا halin da musulmi da babu abin da zai gagari ubangiji abin damuwa kwanan nan halin da ake ciki na annoba na ji suna faɗin wai addu'a ba ta iya fidda mu daga wani duk wanda ya furta wannan ya rena girman ubangiji Allah ku da kansa da yake cewa ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ku yake ku kira ni in karɓa akwai lokuta na musamman ma da addu'a Allah bai mai da ita kamar wanda lokacin da muke ci goshin magriba musamman aka yi daidai da ranar juma'a ne kamar bayan azahar zuwa la'asar ina kai daidai da ranar laraba ne kamar kafin cetuwar alfijir na kowace rana kowane dare da zarar dare ya raba uku to Allah zai saurari bayan sai ka ga doyinsu saka kuskure ne wani ya ce wannan matsala addu'a ba ta warware a'a abin da kuskure shine wace mutum da mun yi addu'a ba za mu ɗauki mataki ba yin addu'a daban ɗaukar mataki daban da haka sahabbai biyu suka haɗa sun yi ganuwa ta handak sun yi ƙato rami da ba iya tsallakawa sun riƙo makamai sun tanadi wurin da suka adana iyalai sun fito sun fuskanci maƙiya amma tsakaninsu da su a kowannan handak ɗin kaga sun ɗauki mataki sannan kuma sun ɗaga hannuwa su roƙi Allah da haka ba ce aka yi in ka yi addu'a karka wanke hannu in ka yi addu'a a shiga cikin koson jama'a mu yi duk abin da muke so kar mu ɗauki kowane mataki corona ba ta samu ba haka ake ba abin da aka ce shi ne ka haɗa biyu ka riƙa sabari sannan sai ka dogara da Allah ka bai da wani ce manzo Allah yanzu in sakira kumina in dogara ga Allah ya ce a ah, ka ɗaure shi ka dogara ga Allah E, qilha wa tawakkal in ka sake shi ba ka dogara ga Allah ba saboda ubangiji yana aiki da sababba yana yi ko ba sababba tunda kaga misali duk mai son aure duk mai son haihuwa me kama kamata yi ya aure Allah ya taɓa halitta babu auren don da ya adam babu aure da ya hawa babu aure ko ya yi hawa babu uwa ya yi adamu babu uba ya yi isa babu uwa babu uba amma duk sauran duniya kowa da uwa da uwa to da ka yi kana son haihuwa ne za ka yi kai aure amma duk wanda ya aure sai ya samu haihuwa a ba lalle ba ne ka yi auren ne kuma ka yi addu'a mai neman arziki ne zai ya tashi tsaye wajen nema mai neman ilimi ne bai ya rajista cikin makaranta ya duk kufa ga karatu mai neman mulki ne bai ya fada layin siyasa ya yi karfe ya yi fasta ya kashe kuɗi ya yi yawo ya je can ta kuma yana da dalili sau da ta Allah ya kawo musiba ka ce mutane su kwancin su kar su ɗauki kowane mataki su addu'a ka yi kuskure sannan kuma ka ce addu'a ba ta da amfani to wannan ya nuna kan girman Allah Allah ya ce wani alikar su ne tuliyar mu'min a lokacin yakin Ahazab ne aka jarabci mummunai wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgiza mai tsanani wannan shi ne nuna mana cewa da gangan ubangiji ya bar su shiga wannan yanayi domin ya tantance su ya gano masu ƙarfin imani da waɗanda imanin su da rauni da waɗanda ba ba su da imani so in babu jarabawa ba a bambancewa ubangiji tabaraka ta'ala da ya so wannan rundunar ta taron lagi sai ya mata yadda yana asabul fil fa arsala alaihim tsaron ababi tarmihim bi hijaratin min sijil fa ja'alahum ka'asin mako da Allah su sai aiko tsuntsaye da duwatsu wuta su halaka su bai haka nan ba da haka musulunci ba addinin ka kwanta ka dogara ga Allah bane a addinin ka tashi tsaye ne ka dogara ga Allah sannan Allah ce wa idh yaqulu al munafiqun wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ka rinka wallazi na fi kulubin da waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu ta karfin ƙarfin imani ka rinka faɗin ma wa Allah wa rasulu illa gurra ba wani alƙawarin da Allah da manzo yayi mana in ban da ruɗi in ba haka ba mu da muke tsoron fita kama ruwa mu ne za a ce ma an ci farisa an ci yaman to Allah ya tabbatar da alƙawarin da ya manzo sa wa iz qala minhum kuma ku tuna lokacin da wata ƙungiya daga cikin munafikai suka rike ta ya ahla yasriba la na lakum farji'u kun fito da mu bayan gari ga sanyi ga iska ba mu iyawa da wannan mu koma cikin gari wa yasta'zinu fariqun minhum an sai wata ƙungiya daga cikin suka rika roƙon annabi ya ba su uzuri yayi musu hangare, ya ƙolo na inda bin tana awa suna ta gidajen mu a kware suke zai yi wa mu zauna na wuri yanki bari mu koma mu kula da iyalanmu wa ma bi bi'awra Allah ce ba wani fari wanda gidaje su suka yi In yuriduna illa firara kawai suna son su gudu ne saboda su matsorata ne ba su iya jihadi saboda Allah walau dukhilat alaihim min aqtariha inda an shigo musu madina ta sassanta kun ga kenan ya nuna wannan khandaq din da kewaye madina duka ba wannan rayin da kewaye madina akwai kafai kai to Allah ya ce da an shigo musu ta nan kafai kan sun masu ilul fitna sannan aka nemi su fitina la'atauha da sun karɓi fitinan nan menene fitina shi ne barin addini fitina na cikin kalmomin da alkur'ani ya yi amfani da su da sigogi daban-daban don akalla kalmar ta zo sau talatin a cikin alkur'ani to asalin fitina shi ne jarawa da gwada abu da ƙone shi a cikin wuta kamar da Allah ta'ala ce yau mahum alal nari yuftanun ranar da ake ƙona mashirkai a cikin wuta sanan jarabawa da a gwada mutum a ga matsayinsa ita ma ana kiranta fitina sabakun jarabawa da ɗan makaranta yake yi ko jarabawa da mai gida yake yi ma yarensa, ‘yan kasuwa misali ko shugaba yake yi ma ma'aikatansa ko shugaban ƙasar ministoci misali ko gwamna ya gwada ma'aikatan shi kamar kwamishinoni da sauransu duk wannan jarabawa ne فإن لا تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وتعالى أبصوا بعد كمية صبع بأي وقت تكلم مسلمي أما يزن جرب قوة إلي وبعد ذو مكرا ستا كلهم إذا كفي تفك الجرباوة فكدو قالك الله تيوك ليكتي إن أن أوكي تلك أنا ونولي ذاتنا ديوا لك الفرع ما إيا ليونا مقالا ما تتكاوكو تمجن تمج مسألة ko miji ya kawo cewa matarsa ta sunanniya ce sai ce to ka gano inda Allah ya zarace ka sai ka yi haƙuri idan aka ɗauke ta daga nan ƙila a kai ta inda ba ka yi haƙuri ko ga lafiyar jikinka ko ga mutuncinka ko ga sana'arka ko ga arzikinka ko ma ga addininka babu abin da ke hatsara haka sai a jarabce ka da wata wadda ba ta kai can matarka ba ta kai asalinta ba ba ta kai muruwarta da kwarjininta ba sannan a matsala maka ita da rayuwa ta ce ba ta son ka ko kuma shi ɗaya ingiza ka ka riƙa fasadi da ita sai ya zamanto ka ɗaukan mutum ka fitina da alƙiyama za ta cuta maka sannan an yi amfani da kalmar fitina a cikin ƙur'ani wurin hana addini ba fitinar da ta kai shi wahzarhum an yaftinuka an wahzarhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah كي حتى كذا مش كي سفتينيك سبحانه كيم ولي أظن بعلا يتك فما عذاب أنا كلم كفتنا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم عذاب تأكد إيه مسلمي أمكة ألا يتلاتي فتنا سنن ببرك فتنا أدولا يتلك الشركة شيسا التي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ku yaƙi mushrikai har sai ya zan ba sauran fitina ba sauran shirka sai ya zan addini an ba shi walwala an ba musulmi iko su yi abin da suke so wanda Allah ya sanya su sannan mutum ya faɗa cikin sabo da munafurci ana cewa ya shiga cikin fitina walakin lakum fatantum anfusakum wa tarabbatum wartabtum gharratum al-amani sannan idan gaskiya ta haɗe da ƙarya suka takuɗe wannan ma'ana kiran sa fitina to yana lati wallazina kafaru ba'dhum awliya ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir sannan ƙasar da mutane fitina ne wa man yuridillahu fitnatahu falam tamlik lahu min Allah shay'a sannan kisa a yaki da kare mutane a matsayin fursuna duk Allah ya kira fitina idza darabtum fil ard ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fil ard فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خبتم أن يفتنكم الذي يكفر إن كنا بدون فتنة معنا أكشف كو أكرمكم توقي صلى إلى الجاهد سأقاني أتكان مثالي فتنة حق الحسومة ولا أوضع الفتنة وضع ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لها هو كما ألا يكرا تفتنة في القرآن فستبصروا ويبصرون التي بأيكم المفتون ذاك غني ثم ذاك غني بس انت بكره مهو كثيرة ذاك غني ثم ذاك غني وعنين أكف اتماع السنك وعنين الوقت كينا ببال أبين دك اتماع كي نفي شيني وكذا أبو دجارة تاشي وهكا فاسق أنت في تناني kafirci fitina ne batar da mutane fitina ne hana addini fitina ne ta anan sai Allah ta'ala ce su wannan munafikan da ke cewa a koma cikin gari da an cimma cikin gari aka ce su yi da za su saboda addinin da hanga harshen su yake da ke zukatan su ba wa ma talabbatu illa yasira ma talabbatu biha illa yasira da ranar su zauna a biyan sai dan lokaci kada wala karkanu ahadu Allah min qabl su fa iya tuna cewa sun yi ma Allah alƙawari gabanin haka la yuwalluna al suka ce ba za su bada baya ba wa kana ahdullahi mas'ula shi ko alƙawarin Allah abin tambaya ne ba haka duk wanda yayi alƙawari ko da waye wajibi ne cika shi yasa kuka ga alƙawarin da manzo Allah yayi da waɗanda ba musulmi ba ubangiji ya mutunce shi cika su sai lokacin da khiyana yaudara ta bayyana sai Allah ya ce to nan ka sanar da su ka cire hannunka daga duk wata yarjejeniya ba ka ba zaman lafiya da su in ba su dawo mu hanya ba to sannan ne in ka shelanta musu yaƙi sai aiki amma ba za ka kai musu farmaki alhalin suna cikin aminci da yarda kullum yin fa'akum alfirar kullum yin fa'akum alfirar وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي قل من ذا الذي يحسبكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة نعم ولا يجدون لهم kullum yanfa a zai turaru in faratu faɗa masu gudu ba ya hana mutuwa in ajali ya gudu ne a mutu don haka matsawaci ya mutu jarumi ya mutu kamar yadda babba na mutuwa ƙarami na mutuwa ita mutuwa ajali ce amma Allah yakan sa mata sababi wani lokaci aka mutu babu sababi wani yana irin wa'azin nan da muke yana ambaton Allah yana karantar da mutane addini kawai sai furta la ilaha illallah rayuwarsa ta fita cika ajali ne na ga limamin da yana hudubar juma'a zai juya takarda sai ka tada takarda shikenan ajali ya riga yayi wata na tukin tuwanta wani ko ya tuka mota ko ba haka ba kowa da irin dalilin da Allah ke wani kaya kawai zai takar ko da zai faɗi sai a gare ya fita wani kuma yana cikin bacci sai Allah ya ɗauki rayuwarsa shi sa Allah ta ce wale ta saku malakul mutul da biyu kila bikum sun mai lara da bikin turjan ba wannan ayar ba ah, Allah ya tawfa al'anfusa hina mautiha wallati lan tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها ila ويرسل ya إلى أجل مسمى لكن إن أجل cika, babu magani babu dabara to da aka jarumi bai tsoron mutuwa amma kuma nan bai hana a ɗauki mataki ba in Allah ya kawo ajalin sai ɗauke sai ku ɗauke kullum yanfa aku bil firaru ka ce masu gudu baya amfanin ku in farartu min al mauti aw al qatl idan kun gudun mutuwa ko kisa wa idan la tumatta'una illa qalila kuma in ma kun ki zuwa jihadi kun zauna ba ku yaki ba to mutuwa za ka cin ba ku ba wani daɗewa za ku yi ba ba ku zauna ba sai ɗan lokaci kaɗan. Ulman zallazi ya asibukun min ka tambaye su wa yake kare ku daga Allah in arada bikum su'an in yana son kashe ku misali aw arada bikum rahman ko in yana so rayar da ku da mutuwa da rayuwa duka daga Allah ne idan Allah ya so kawo cuta akwai mai tunkuɗe ta idan Allah ya kawo alheri akwai mai hana shi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira kuma a wannan yanayi idan Allah ya aiko hukunci ba za su samu wani majibinci ko mataimaki ko mabayan Allah ba don haka abinda munafikai suka rika yi rashin imani ne shi yasa saukar waɗannan ayoyin ya rage kaifin munafurci sosai a madina kamar da muka ji rundunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zarce dubu uku amma ƙarshe da aka tankaɗe aka tace ɗari tara aka samu sauran sun yi ne sun nuna raunin imani da munafurci zuwa ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya rage a madina wanda an munafiki saboda irin wannan jihar hankali da jan kunne da tsoratarwa da Allah tabaraka ta'ala yake musu qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'imina li ikhwanihim halumma ilayna ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم, أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف فإذا ذهب الخوف فلقوهم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا قد يعلم الله المعوقين منكم Allah ya san masu ƙin fita a cikinku lokacin da aka ce a fito a kare birnin Madina. Walƙa'ilina da ikhwanin halumma ilaina, da ke kama ‘yan wasu ku zo nan ku zauna kar ku fita ku zo gurinmu. Wala ya sunan ba illa kalila, irin waɗannan ba su zuwa yaƙi sai ɗan lokaci kaɗan. Da sun fita sanyi ya dame su ko zafin rana sai su gudu su dawo gida fa'id abin nan wala ya tuna ba illa illa ashahatan alaikum suna masu yi maka rowa da kawunansu suna rowa da rayukansu wajen jihadi suna rowa da kudadensu wajen sadaka fa'ida ja alkhawfu Allah idan lokacin tsoro ya zo ra'aitahum yanzuruna ilayka zaka ga sun kura maka ido cikin tashin hankali a a'yunuhum idanunsu suna walwal kallabi yuksha alaihim al-maut kamar mutumin da ya ga mutuwa kirki mutumin da ya ga mutuwa ta dun faro shi ya za ka ga idanun shi misali mutum yana daure in ba daure ke ya gudu zai bu to gashi a daure kuma ga zaki ya taso masa ya kake zaton idanunka Allah ta fa'iza za al-khawf idan tsoro ya wuce aka da aka samu aminci mushrikai suka kayan su suka tafiya su salakukum bi alsinatil hidal to sannan ne za su samu bakin makana kuma sai su fara zagin sau da ai wani ma ai da ya fita ba abin da ya tabuka ai ba abin da ya yi su fa sun koma gida sun boye amma kuma suna sukar mujahidai ashihatan alal khair Allah ya ce marowata ne ga alkhairi duk abin da aka nemi suna alkhairi ba a samu a gurin su ulaika lam yu'minu waɗannan ba mu'mine bane ba su imani ba fa ahbata Allahu a'malahum sai Allah ya rubuta ayyukan su saboda rashin imanin su domin Allah baya karban aiki sai yana da asasi na imani wa zalika ala yasira wannan kuma abu ne mai sauki a wurin ubangiji saboda haka duk yadda ka tara aiki in babu asasi akwai matsala wal baitu la yubtana illa bi a'midatin wala imada idza lam tursa arkan ba a gina sai foundation to foundation da kowane aiki shine ka zama mu'mini kai imani da Allah in babu imani duk abin da zaka dora aikin banza ne Allah ya yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنباء نعم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يحسبون الأهزاب لم يذهبوا بعد ما ألا ya tarwatsa rundunoni da iska da sanyi da tsoro da rashin haɗin kai ya ishe su sun gudu to duk da haka munafikai da su suke ba su tafi din ba don haka ba su iya fitowa wa in ya'ti al-ahzab Allah ke idan ma kungiyoyin rundunoni suka dawo ya waddu law annahum baduna fil a'rab za su yi burin ba su zauna madina ba suna ƙauyuka yas'aluna an anba'ikum suna tambayar me ya faru a madina ne su ba su son aran gaba walau kanu fikum ma qatalu illa qalila ko da sun fito cikin ku ba wanda zai yaƙi cikin su sai yan kaɗan saboda haka kada ma ku damu da yawan su zai da amfani su koma gida su zauna su bar ku ku mujahidai kuna ƙarfafa junanku ku masu imani ya fi muku alkhairi bisa ga suna tare da ku suna zolayar ku suna muku zunɗe suna faɗi maganganun da ba su dace ba sai Allah ke laƙar kana lakum rasulillahi uswatun hasana Allahu akbar ya kamata ku koyi da manzon Allah a wani wuri a wurin yaki wannan shi zai nuna maka cewa manzon Allah ba kwantawa yayi a hema yana ba da umarni yana sakin bayanai cewa aje a yaki ba Fituwa ya kai da shi mun faɗa cewa shi kansa akwai kafar da shi yake gadin ta tsawon kwana 23 idan sanyi ya kai ko kaka ya yi jikinsa ya rinka ya buƙaci ya ɗumama shi sai ya koma cikin hema na wasu mintuna sai sake fitowa mun faɗi daren da ya yi fatan Allah ya bashi mai canjansa ko Allah ya kawo masa wa ya kawo masa sa'adu da aliyu ka sai Allah ya ce to sabai ku rika koyi da annabi ba matsoraci ba ne akwai wani dare da aka samu firgiti imam bukhari ya rawaito na hadisi a wurare da dama a cikin littafinsa cikin dare kawai sai aka ji wata irin ƙara a bayan garin madina ba a san menene ba ta yiwu yaƙi ne aka kawo runduna ce ta iso ta yiwu wasu namun daji ne za su kawo farmaki menene ne kowa bai san menene ba mutane suka rika fitowa guda guda aka taru bakin masallaci to yanzu me yayi nayi me ya kamata ya kuke gani shi wai ta wani bangare ne ko da suka ahamo sai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa da dokin Abu Talha dokin ko sabbi bai da shi da ya riga kowa wa da fitowarsa ya ga ga doki babu sabbi kawai kwance shi ya ruga ya gano menene ya dawo sai na lantura o oh, lantura ku kwantar da hankalinku na gano kun ji kun ji abin da ke faruwa sayyidina ali da abi talib an tambaye shi waye fi kowa jarunta a cikin ku yace inda ka cire manzon Allah to Abubakar ya fi kowa jarunta yace wa kunna idza hamiyat alwatis istamaina bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam idan ya ke zaki bayan manzon Allah kuke dawowa ka ji shugaba amma ba kama da umarni ka koma gefe kai zaman ka ba don haka shugaba shine model shine wanda ya kamata a yi koyi sai Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kunga duk lokacin da malamai na son mu bi sunna wannan aya suke jawo mana haka ne ko ba haka mu koyi da annabi a wajen sallah mu koyi da annabi a wajen sutura mu koyi da annabi wajen cin abinci karka ci da hagu ka ci da dama yi koyi da manzon Allah duk abin da aka karanta da kai amma dai ayar kan jihadi ta sauka ubangiji na ta ku zamo jarumawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yadda wal yawm akhir wanda ke koyi da manzon Allah shine wanda ke kaunar Allah wanda ke kaunar ranar lahira duk wanda kaga cewa shi annabi bai dame shi ba shi yana da wani mai gida daban to wannan babu Allah a cikin ransa wal yawmil akhir wannan kuma tabbace ne a ranar alkiyama wa zakara Allah kaseera sai Allah ya bamu wani abin da zai taimaka mana da koyi da annabi shine mu zama sai wa ambaton Allah da haka wadannan abubuwa guda uku sune sharadi liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa zakara Allah kaseera duk wanda ya kira waɗannan guda uku to wannan shine wanda ke koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya kenan tana faɗaitar da mu gabin sunna menene sunna Sune maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun ƙara da sai in kace aikinsa akwai kuma barinsa akwai sunna amaliya akwai sunna tarkiya sunna amaliya abinda annabi yayi yanzu da rana ta faɗi sai mu buɗe baki ko je na ga wani yana taɓa ɓato a facebook cewa duk azumin da ahlus suna ke bid'a ne saboda suna shan ruwa da gara na ta faɗi sai nuna hoton gari da haske ga rana ta faɗi in nuna hoton gari yayi dulum sai ke sun ma'atin musu kiyama ilal ku cika azumi zuwa dare kaga su yan shi'a sai duhu ya sauka don haka sai ma kira isha'i sannan suke buɗe baki to da kai da manzo Allah ya wata sana abin da Allah ke nufi da dare ana wurin tafiya manzo Allah ya ce inzil ya bilal fadzah lana bilal ka saukar ka dama mana gumba Ya ce manzo Allah gari da haske su sai ce saukar ka dama mana gumba ya dama aka sha sai ce idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shamsu faqad afṭara as-sā'im idan rana ta gabato ta nan dare ya gabato ta nan yini ya fuskanta ta nan ƙwallo rana ya ɓuya ya faɗi ƙasa ya ɓace shi kenan mai azumi ya shawa to kaga shi sunna fi'iliya amaliya ita ce mai da rana ta faɗi ka sharuwa to mai suna tarkiya menene barin su su ne? duk wani abu na addini wanda annabi na iya yin sa amma ya ƙi yin sa to barin sa sunna ne kenan yadda muke koyi da annabi a lokacin da yake aikatawa haka kuma kamata koyi da annabi a lokacin da yake bari don haka duk abin da za ka kago shi a addini sai mu tambaye ka annabi ya yi sun shi to ai ga kana yanzu ka maka ka? annabi zai iya maka ka don babu ta a zamaninsa kana amfani da kyamara babu kyamara zamanin da, ko kai ta kana zuwa makka da jirgin sama babu jirgin sama zamanin annabi ko akwai shi amma da annabi ya so da bai shirya wa kansa ba zai ba da bai shirya wa kansa bukin cika shekara hamsin ko sittin ko sittin da uku ba da ya so da bai shirya gagarumin biki don nasarar da aka samu a gazwatul ahzab ba ko gazwatul badr kubra ko gazwatul fatih makka da manzo Allah ya so darin da aka yi isra'i da shi aka karrama shi aka ɗauke shi kan buraka aka je da shi baitul maqdis yayi sallah ya zama limanin annabawa aka taka da shi zuwa sama ta ɗaya aka buɗe masa zuwa sama ta biyu aka buɗe masa ya haɗu da manya-manyan manzanni ya je ya gana da Allah inda ko jibrilu bai iya zuwa an fasa ranar ko ba a san ka ba da manzo Allah ya soda bai maki ɗinta ne da ita ranar biki ba to kaga duk abin da za ka na addini wanda annabi yana iya yi amma ya ga dama bai yi ba to ya nuna kai ka zo da bid'a cikin addini ka yadda sunna take akwai amaliya akwai sunna tarkiya to sunna amaliya ita kuma ko in ce ayyukan manzo Allah iri hudu ne akwai a'maluhul jibiliyya akwai a'maluhu al'adiyya akwai a'malu at-tashri'iyya akwai a'malu al-khass yana da kyau mu tantance wannan dan me don akwai abubuwan da ake kakaba mana ana so a ce mana suna ne ba sunnoni ba ne sunna jibiliya ne duk abin da a dalilin zaman kaɗan adam za ka yi shi da haka ba wani lokacin da za a ce bacci a wani lokacin sunna ne ko da annabi ya bacci a lokacin don me don buƙatar bacci ta kama shi ba wani lokacin da za a ce cin abinci sunna ne a in buƙatar abinci ta kama a ci sai dai buɗin baki ko sahur wanda su ibada ne ba wata nau'in sura da za a ce wannan sura sa ta sunna ne inda ko za a ce sutura da ake zamanin manzo Allah take sunna duk sai mu cire wando nan mu don na ga muku babu wando a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh ba shakka daga baya laraba su samu wando amma bai a cikin su ba dan ba su da ba su da teloli ba su iya dinki ba zannuwa ne ake kawo musu daga kasar indiya suna daurawa wanda yanzu haka in ka je south east asia gaba ɗaya namiji bai sa wando sai dai mace na sha ba da labari wani masallaci da muka yi juma'a mu 'yan najeriya a india amma fa mu kaɗai ke da wando duk wanda a wurin baya da wando har liman da ya bari babu wando tare da shi to sai ka ce su sun yi sunna saboda sun sa irin suwar da ake sa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba wani uniform a addini wanda za ce wannan ita ce shiga ta sunna ko ta musulmi a'a duk al'adar da musulmi suke a kanta wadda ta cika sharuɗan sutura to wannan al'adar ita ce sunnarsu don haka idan musulmi suna sa ne da wando su ɗora hula kai ma ka sa ne da doka ɗora hula kar kai koyi da wasu na daban waɗanda za su fidda kai daga cikin mutane amma ba don sa ne da wando da hula ya zama shi ne sunna idan kuma jallabiya suke sawa su sa kutura su sa ɗan kyalle su jawo su rufe kuma tu da kunnuwa sai ka yi haka nan amma ba don sa wannan shi ne sunna idan kuma rawani suke irin na 'yan sudan ko irin na 'yan saudi arabia ko irin na 'yan afghanistan ko irin na 'yan singapore karka ce ga wanda a sunna ba wani rawani da a sunna yadda manzo Allah ya sa rauni haka Abu Sufyan ya sa rauni yana ya kasa jibril ma ya sauko da rauni yasa ba za ka taɓa samun hadisi ingantacce lafiyayye da zai ce maka ga ladan sa rauni ba ko kuma ga nau'in rawanin da ya fi wani ladan ba akwai ɗan rauni da na alƙalai ba akwai da sarakuna akwai na tajirai na garuruwa daban-daban ko da na ɗauki sa rawani wani wata babban ibada ce sai na je su da na ga mutane da su da rana suna shan ruwa ga azumi saboda su al'ada ne za ka fidda soja da rawanin albashir yana mulkin soja amma da rawanin yake fitowa ya yi jawabi gaban jama'a kamar afghanistan soja ma kanar shi da rawanin ko haka gemu ma haka da haka za ka ga bai hudewa da gemu wani ce to gemu kuma ba gemu suna ne don mai don annabi ya yi umarni ya ce wasu liha au kulliha wa abin nan wa وحفروا وفروا لها وقصوا الشوارع yace ku rage gashin baki amma ku tabbatar da gemu da haka bari gemu shi sunna ne jibilla ce ɗabi'a ce yana cin sunnonin annaba annabi ya faɗa yace yana cin fitra sunanul fitra akwai abubuwa goma da manzo Allah ce wannan fitra ce duk annaba su kamar kaciya kamar aswaki wannan duka sunna to da muke cewa sunna jibiliya abu wanda aka yi shi don ɗabi'a ta ɗan adam sunna adiya ita ce wadda aka yi don al'ada al'adar gari kun ga annabi sallallahu alaihi an kawo naman damo yace ba zai ce ba sai sabai suka dauki hannun su yace a'a ku ci abin ku madina ana cin da mu sannan muka tashi kurciya makka ba a cin da mu. da yawa mai mutane ba sai ce indomi indomi laifi ce a'a mun so ba da sannan muna yaraba ba indomi mun san ta ba yaren yanzu na zamani suke ce indomi wasu lokacin cakulat da kuka ci biyu yanzu ba san su ba lokacin sai dai duniya bisa tsinke kusan duniya bisa tsinke ba to ita mun santa a wancan lokaci to da aka wasu abubuwan sai zan mun kyamace su adatan saboda al'adar abinda ake ce a plato in ka je nasara za ka isko ya canza in ka tsallaka ka wuce kaduna za ka isko ba haka bane da ka gangara ka je ka tsana kuma sai ka iske da bane to musamman idan kabila ta bambanta abincin yarbawa daban da na fulani da fulani daban da na ibo na ibo daban da na laraba na laraba daban da na indiya na indiya daban da na tura za ka yi ka wata kasa sai ka ganin da ka kare rashin lafiya saboda me jikin ka ma bai saba da nau'in abincin ba to da ka ba wani abincin da cinsa sunna ne ko da kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci shi dan me dan ya ci ne saboda shi ya samu ko kuma shi yake bukata sannan akwai sunna tashri'iyya sunna wadda annabi ya zo da ita don ya karantar da mu addini wannan ya danganci duk abin da ake neman lada da shi duk abin da za ka yi ka yi fatar ka samu rahamar Allah duk abin da za ka yi don Allah ya sa ka aljanna to annabi zai karanta da kai da za ka yi shi da ka wani lokaci aya ce za ta zo sai annabi ya bayyana da aikata ta to yanda Allah ta lace wa kai musala ku tsayar da sallah to ya za mu yi sallah duk da lokutan sallah ba su cikin qur'ani haka samun salatu zuhuri salatu al ko akwai su babu lokutan sallama abin dunkule Allah ta'ala ya faɗi ta cewa kai salata tarafayin laili ku tsayar da sallah sassan dare sashi bi magriba da isha'i wa zulafan abin nan tarafayin nahari sassan rana azhar da al'asr wa zulafan min al-layl da kuma cikin dare magriba isha'i har asuba kaga abin dunkule Allah ya faɗi to asuba raka'a nawa zamu yi mata qur'ani bai faɗi ba azhar raka'a nawa zamu yi mata qur'ani bai faɗi ba idan muna tsaye mai za mu yi ƙurani bai faɗi ba in mun yi ruku'i da za mu yi ruku'i nawa za mu yi a raka ɗaya ruku'i ɗaya mun ke ko sujuda fa biyu duk ina wannan duk babu cikin ƙurani to sai Allah ta'ala ya ba wa manzonsa authority mai karantar da mu yadda za mu yi ibada sai ce ne wa an anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun الآية وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى وبشرى للمسلمين من سكما القرآن دون كي بيعاني فلك بيانا منذ ألا يناك بدل القوة دون أن القرآن ألا يأشي مسلمك كي جاهلين قرآني بحكا نذو هذا مالا من قيده هكذا قرآني قامالا من قرآني شيني منذ الله صلى الله عليه وسلم سوى اللي يتاكرا سنة تشريئية أقول سنوني إن كتن وإن يتاكرا خاصة سوى كي أنت عن نبي shi kadai aka yarda ya yi su kamar wusam da azumi yanzu nan da rana ta faɗi ne za mu yi mu sha ruwa ko to annabi ya azumi bai sha ruwa ba aka zo sahur bai yi sahur ba ya zarce rana ta bai sha ruwa ba aka zo sahur bai yi sahur ba ya zarce aka zo a sahabbai na bai da shi sai aka zo ƙarshen wata sai aka ga wata sai ce kunkuru so na in gwada muku ni daban nake da ku ni kaɗai nake misal ba wanda ke misal ya ce in ni abitu ya tsimu ne rabbi wa ya ne ni ina da wani wani abu daban ga ubangiji na da yake ciyar da ni ya shayar da ni ba ya nuna bai da yunwa ba amma yana da wata hasisa yana da wata sifa ta daban wadda mu babu da ita da haka kowa ba yadda ya azumin rana biyu jere ba ba ɗoriya azumi ba ta zarce amma an ayyada annabi sannan an yadda ya auri mace in ta ba da kanta babu sadaki wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy in arada nabiy an yastankiha salati khalifatan laka min dun al-mu'minin قد علمنا ما فرضنا عليهم في في انفسهم في ازواجهم ومالكت ايمانهم التي اذا ما ta kawo kanta take tilafarka kuma kana in ba ka damar ka aure amma ba wanda ke wannan in ba kai ba shi ta kun ga da Allah ya daura ma Zainab aure ba bukati a kan wani daura aure za mu ga wannan nan gaba kaɗan cikin wannan sura shi ta take musu kuri take ko wacce ku zaurin ubanta aka daura mata aure ni daga saman sammai bakwai Allah ya daura mana aure falamma qada zaid minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna lil mu'minina harajun في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا to waɗannan abubuwan da annabi ke banta da su ana gane su ne in ya faɗa amma ga asali duk wata ibadar da annabi ya yi an ce mai koyi da shi shi lokacin da wata rana yana sallah An san masallaci annabi ba irin wannan namu bane mai kafet cikakkiyar tsafta, ya shi ne ƙasa ce da haka ne suna ce idan mutum ya kakin majina a cikin masallaci ka fara su ne ya tona ya rufe ta to zai ka kaka majina a cikin masallacin da me ka fara ka ka nemi tishu ka sa ka boye a jihun ka goma ka akwai bambanci to annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa subhanallah suna da yake son kawo kuma kana so taɓa ce muna maganar sunna khasa wadda suke banci annabi sallallahu alaihi wasallam bari mu kawo wata daban yawa wannan sunnar sallah da takalmi suna cikin sallah sai manzo Allah ya cire takalminsa sai duk sabai kowa ya cire nasa da ya jiyo sai murmushi ce me yasa kuka cire takalminku suka ce mun ga ka cire naka sai ce ni jibrilu ne ya zai sanar da ni akwai kazanta a cikin su to kaga sai ka dauka takalmin kai ma ka shigo nan wannan masallacin da su amma sanin wannan zai sa idan dama ta samu sai kai kana da sabon takalminka ka zo da lokaci ko kuma takalminka bai tsafta don ni yanzu misali takalmin da nake saba na zuwa ban daki da shi kai ma na san haka kai ma haka to sai ka zo ka tarar da wuri ƙorarre yadda in ka cire takalmin akwai takura misali irin takalmin nan masu zare da sauransu masu madauri, sai ce sallah da abinka babu wani shan kai abinda ba a so ya yadda wasu kai suka ɗauki takalmin liman suka ba shi kaji saboda ya sallah takalmin suka ce ya raina masallaci shi kuma sai yake koya musu wata ibada wadda bai karantar da su ba so kenan duk abin da manzo Allah ya yi na ibada ga asali za mu koyi da shi sai idan ta bayyana cewa ba a koyi da shi a cikin wannan abin ya keɓance shi shi kaɗai shi yasa lokacin da wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ya rasulullah mutum yana iya janaba kuma ya zan bai yi wanka ba har alfijir ya keto kuma zai yi azumi sai manzo zala ce ni da iyali na muna yin haka sai ce ah to ai anta lasta mithlana kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kai ba irin mu bane baka da laifi gurin Allah sai manzo Allah ya fusata yace inni la arju an akuna akhshakum lillah wa a'lamakum bima attabi ina tsaran na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin abin da ya kamata in ce ni ina yi kace ba irin ka ke ba to kenan duk abin da annabi yake ga kaida koyi ake da shi sai in shi zo ya bayyana cewa kaga ba za ka yi koyi da shi kai mata kara ba ko za ka yi shi an taƙaita ta kan ma'adud mu an taƙaita mu kan adam kai an ce ka aure masu ɗaya biyu uku hudu in ka saki ta hudu ka sake wata ta hudu in ka saki biyu ka sake ta uku da ta hudu in bisa kaddaran Allah duk ka sake su ka aure wasu in wata ta musu ka aure wata madadin ta shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam aka halalta masa Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكيها خالصة لك من المؤمنين في كرشة ألا لا يحل لك النساء من بعد دقى يوم با متمثلة على ذلك ولا أن تبدل بهن من أزواجك باكا هوري باكا مسايا باكا فشوتك أو روتبا Karan nan su ne in wata ta mutu ka yi haƙuri in ka ga dama ka ce wata kuma shi nan. don haka ai iyakance masa matan da ya aura mu kuma iyakance mana adadi da haka a cikin wannan al'umma za ka samu wanda ya auri mace goma wani ya auri sha bakwai wani ya auri ashirin an samu wanda ya arba'in wata rana na ga yi fira da wani mace sittin da uku ya aura ba fa wancan na nasarawa wanda ya auri tamanin da uku lokaci da yawa a'a shi hudu yake aura in suka shekara ya sake su ya aure wasu gaba ɗaya to kaga duk da bai kyauta ba mun san bai kyauta ba amma dai baka ce auren da yayi ba ko yana yi amma wanda ya aure ta biyar fa in akwai dokar musulunci za a je a raba shi da ita ma wanda ya sake hudun yayi wasu gwamnati za ta zo ta sake su ba su sake su ba kaga kenan mu an takaita mu ga adadi shi kuma zuwa Allah an takaita shi ga ma'adu anan mun bambanta da shi da haka dai a taƙaice koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a kowane lokaci a kuma kowane yanayi musamman ga al'amura na ibada waɗanda karantar matuƙar ba ta bayyana cewa abin da ya yi abu ne da yake banta da shi shi kaɗai ba sannan sai Allah ya ce walan mara al-mu'minu na al-ahzab ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد walamma ra'a almu'minuna alahzab Allah ya yabi annabi yace ai ko yabi shi saboda jaruntarsa su ma sahabbai sai Allah ya yabe su yace walamma ra'a almu'minuna lokacin da masu imani suka ga rundunoni sun taru a kansu qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan su ne rundunar da Allah ya mana alƙawari da manzonsa wa sadaqa Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzo yayi taskiya wa ma hu illa imanan wa taslima taruwan wa'anda rundunonin ba abin da ya kara musu illa imani da mai kauya min almu'mini na rijal من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله ليجزي الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان min almu'minina rijal Allah ya ce cikin mummunai akwai mazaje wannan kalman ku kalle ka da kyau min almu'minin daga cikin maza mummunai rijal akwai mazaje ashe ba kowane muzakkari ne namiji ba ko ba haka ya yi aure ya haifu amma matsoraci ne ba namiji ba ne mazaje su ne jarumawa da haka almu'minun minhum rijal cikin mummunai akwai mazaje Allah yana so ce akwai sadaukai waɗanda sun tsaya ƙyan lokacin da jihadi ya sadaku ma ahadullah alai Allah ya sun gaskata alƙawarin da suka yi na Allah minhum man qada nahba cikin su akwai wanda ya biya bukatar sai samu shahada minhum man yantazir cikin su akwai wanda yake jira wa ma baddalu tabdila ba canza suna nan ƙyam akan addini su liyajzi Allah sadiqina bi sidqihim Allah yana son ya saka ma masu gaskiya da gaskiyarsu wa yi azibal munafiki na insha kuma ya azabta munafukai idan ya so au ya tuba alai ko ya tuba a kan inna Allah kana ghafurur rahima hakika Allah ya kasance mai gafara mai jinki ku duk irin halin ko ohu da suka yi addini amma Allah na ce ko ya azabta su ko ya gafarta musu shi yasa daga baya muka ce muku Allah ya taimake su daga baya duk munafurci ya jaye sun dawo sun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyin na Na'isha ta ce wallahi akan tsalha suka sauka domin ya tsaya tare da manzon Allah sai da aka sai da aka tare masa hannu manzon Allah ce laqad awjaba Talhatul janna Talha ya tabbatar da samun aljanna Abu Hurairah yace a kan Mus'ab bin Ubayr suka sauka saboda ni saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da Mus'ab bin Umayr a yakin Uhud an kashe shi musab ɗan gata ne ɗan babban gida ne gidan arziki da wadata da walwala amma yau ga shi akan kan imani an kashe shi babu rigar da za a yi masa likafari da ita idan an ja ta sama ƙafafunsa su fito in an ja ta ƙasa kan sai bayyana yanzu Allah ya karanta wannan aya shi kuma anas ibn malik ya ce a kan anas ibn nazar da sauka saboda mi saboda lokacin da sa'ad ibn malik ya fuskance shi ana yake uhud sai ce wa halirihi janna inni ajidu hadura ce wallahi kamshin aljanna nake ji ya je kai kansa ya faɗa cikin shirkai wannan ya sare shi wannan ya soke shi wannan ya dake shi gawarsa kanwarsa kawai ta gane shi saboda yawan suka da tsara ko ita ta gane shi ne da yatsan kafarsa ta ce wannan dan uwana ne kenan wannan aya ba akan mutum guda ta saka ta sauka ne kan mummunai da yawa sai Allah ce wa raddallahu na kafaru bi ghayrihim wa raddallahu na kafaru bi ghayrihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu almu'minina al-qital Allahu almu'minina al-qital وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتحيون فريقا وأورثكم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها لم تطئوها لم تطئوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأرضا لم تطعوها بالفتح لم تطعوها نعم وكان الله على كل شيء قديرا da wannan Allah ya أكن magana akan za mu gaggauta fassara waɗannan ayoyi a cikin minti guda saboda ƙwarewar lokaci ƙila gobe mu ɗan ƙara haske a kansu Allah ta'ala ce wa radda Allahu allazina kafaru bi ghaizihim Allah ya mai da kafirai da bakin cikin su lam yanalu khairan ba su komai a gurin ku ba su kashe kowa ba illa mutum hudu zuwa biyar a wata ruwaya goma sha ɗaya ba su samu komai na ganima ba wa kafa Allahu na alqital Allah ya isar da mu'minai yaki ba ai yaƙi ba wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya kasance mai karfi ne mai cikakkiyar wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitabi wadanda suka basu goyon baya na banu quraiza kuma Allah ya saukar da su min siyasi min siyasihim daga ganoyin gidajensu wa qadhafa fi qulubihim ar Allah ya jefa tsoro da firgici a zukatansu fariqan taqtulun wata kungiya cikin kuka kashe wata asiruna farika wata ƙungiya kuma kuka kama su kuka mai da su fursunoni wa auratakum ardahum wa diyarahum Allah ya gadar da ku kasarsu gonakinsu da gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu wa ardan lam tatawuha da wata ƙasa wadda ba ku taɓa mafarkin za ku taka ta ba wa kana Allah ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance ya ki iko ne akan komai wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in